tunani kafin mayar da su cikin al'umma. A cewar Usman, shi ba zai iya tuna adadin mutanen da ya kashe ba saboda yawansu, amma duk da haka gwamnati ta yi masa afuwa bayan ya miƙa wuya. Babu wanda aka kashe a cikinmu yayin sauya masa tunani? Na ji daɗin zamana a sansanin domin mafiya yawancinmu ba mu yi tsammanin gwamnatin Najeriya za ta kyautata mana haka ba, da irin kulawan da suka bamu. An koya mana sana'o'i da dama a cikin sansanin kamar aski, walda, kafinta da dai sauransu. Amma ni na zaɓi aski idan na koma garinmu zan ci gaba da yin aski ba zan koma boko haram ba. An ba mu ƙur'ani mai girma saboda mu tabbatar za mu ci gaba da zama 'yan ƙasa na gari. Ba zan koma boko haram ba, duk wuya duk wahala saboda gwamnati ta kula da mu. an tilasta min shiga ƙungiyar kimanin shekaru biyar da suka shuɗe. Boko Haram sun zo ƙauyenmu suna neman matasa kuma a lokacin ne aka tilasta min da abokanai na shiga ƙungiyar. Daga baya sun tsere sai sojoji suka kai mubarikinsu da ke giwa a jihar Borno. Tsohon ɗan ta'addan ya kuma roƙi gwamnati ta baiwa sauran mayaƙar ƙungiyar tabbacin cewa za ta yi musu afuwa